ya tuna waɗansu bayan Allah su biyu za su je aiki aiki da su suna cikin da suka tare da wata mata tsohuwa motanta ya ɓaci a tsakiyar hanya she ɗaya ce maɗayan ga wannan bauyan Allah tana neman mu kyautata mata ce don Allah sauri muke fa za mu je aiki ka san yau fa an ka ce za a raba shugabanci muna sauri ne kuma ka ce mu tsaya mu kula da ce wane wannan mata tsohuwa ce bar mu taimaka mata sai ta an dai ka taimaka mata sai ka zo ya wuce bar wannan bawan Allah wannan bawan Allah ya dubi motar tsohuwa ya yi mota ya ki tashi ashe isansi ya ƙare malin ya ɗauki galon isansi ya yi tafiya kilomita uku ya je ya so isansi ya zo ya zuba mu tsohuwan mota ya ta tsohuwa ta ce ina za ka ce za ni aiki ne ta ce kaga saboda ni kayila ce ce ina ba komai ai ya kamata in kyautata miki ke uwa ta ce ai to ina za ki ta ce ai yau zan je in bi ɗana wurin aiki ne saboda in bari surprise ya ganni gaba ɗaya wurin aiki saboda ina son ya ji daɗi ne zan mai kyauta shikenan wannan samari ya wuce ya shiga aiki shi wannan wanda ya je na farko sai an ina wane ce kun san shi ai makiwaci ne bai son zuwa aiki wata tsohuwa ya gani wai zai aikin shi kenan muna zuwa aiki wai zai taimaka ma wani zai taimaka ma shi an yau ne ko ake son a raba shugabanci to shi wannan da ya zo ya tabbatar shi za a ba shugabanci yana nan yana murna ya bata wancan ana cikin magana shega wancan ya shigo da gudu ina ka saura sai ce wata bauyan Allah ne motanta ya bata na tsaya na dan taimaka mata yana cikin faɗin wannan magana ashe wannan tsohuwan wurin wannan da za ta zo ɗanta shine mai kamfanin tana shigowa sai ya ganta sai ta ga wanda ya ce a wuce a bar sai ta ce kaga wane ya gani kan hanya wucewa ya ce a bar ni amma kaga wane shi ya tsaya ya je ya nemo isensi ya zo ya yi mini kaza ya mini kaza nan ba uban ya ce to jama'a ai Allah ya riga ya yi zaɓin wanda za a ba shugabanci kai za a ba shugabancin wannan kamfani inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin